Karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi bakwai kenan agogon GMT da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 19.22. Ahmad Abba Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na hanzi ga wasu daga cikin kanan labaran da za a ji. Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta gabatar da bukatar dala biliyan biyu da miliyan ɗari shida duk shekara domin tafiyar da rundunar ko ta kwana ta yaƙi da ayyukan ta'addanci a yankin. Sojojin Najeriya sun kashe 'yan ta'adda sama da dubu biyu cikin watanni uku. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan mutane miliyan shida a Sudan da yaƙi ɗaiɗaita ke fuskantar matsananciyar yunwa. shugaban amurka joe biden da babban abokin hamayarsa tsohon shugaban kasar donald trump sun gwabza zazzafar muhawara ta farko gabanin zaben watan nuwamba inda suka yi ta sukar juna ga labaran bi da Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta ce rundunar kota kwana wadda za ta yi fada da ayyukan ta'addanci a yankin na bukatar dala biliyan biyu da miliyan 600 kowace shekara domin tafiyar da ayyukanta. Wannan sanarwa ita ce aka fitar a taron ministocin tsaro da na kuɗi na ƙasashen mambobi na ƙungiyar da aka gudanar jiya Alhamis a birnin tarayyar Abuja babban birni kenan. Ministan tsaron Najeriya Muhammadu Badar Abubakar ya yi mana ƙarin bayani a game da wannan taro. a musabbabin taron shine eh, a tattauna yadda za a haɗa kuɗi domin yaƙi eh, wannan standby force da ake so wato sojojin yaƙi na ecowas wanda zai fara aiki saboda taya kasashe yaƙi da rashin tsaro an yi lissafi kala biyu ɗaya ana tunanin sa sojoji dubu biyar ɗaya kuma ana tsammanin sa sojoji dubu ɗaya da ɗari shida da hamsin to za mu tattauna mu ga wanne ne daidai kuma da yadda za a haɗa kuɗin da za a fara wannan aiki muna tunanin in dubu biyar za mu ɗauka kusan biliyan biyu da dubu ɗari shida dala in kuma 1,650 za a ɗauka muna tunanin eh, miliyan 400 da wani abu ministan tsaron najeriya badru abubakar to rundunar sojin najeriya ta ce dakarun kasar sun kashe 'yan ta'adda 2,245 cikin watanni uku na biyun shekara wato tsakanin watan afrilu zuwa yuni na shekarar nan haka zalika sojin najeriya sun kuma bayyana kama akalla mutane 3,682 da ake zargi da ayyukan ta'addanci da sauran laifuka tare da kubutar da mutane 1,993 da aka yi garkuwa da su yayin wasu samame daban-daban da suka kaddamar a sassan kasar cikin watannin daraktan yada labarai na ma'aikatar tsaron najeriya manjo janar edward buba ne ya bayyana haka ga manema labarai a headquarter tsaro da ke abuja ya kuma ce sojoji sun kwato makamai 2,783 da albarusai 64,547 majalisar wakilan najeriya ta amince da bukatar ci gaba da aiwatar da kasafin kuɗin ƙasar na shekarar 2023 har zuwa ƙarshen wannan shekara cikin wata sanarwa da majalisar ta fitar ta hannun shugaban kwamitin hulɗa da jama'a a kim rotimi ta ce an amince da ƙudurin ne saboda bukatan ƙasa baki ɗaya bayan zazzafar muhawara da aka tafka kan lamarin shugaban najeriya bola tinubu ya miƙa koko ya aike da ƙudurori biyu zuwa majalisar domin ci gaba da aiwatar da kasafin na bara da kuma na bana lokaci guda a jiya alhamis ofishin shugaban jamhuriyar benin wato a tsoffin shugabannin jamhuriyar benin biyu ya yi boni da kuma nispros soglo suka kammala ziyarar kwanaki uku da suka kai jamhuriyar nijar. ziyarar da babbar manufarsa ita ce ƙoƙarin sulhunta ƙasashen biyu da takun saka wanda ya yi sanadiyar rufe iyakokinsu umar sani na ɗauke da ƙarin bayani Idan dai za iya tunawa ranar 24 ga wannan watan tsaffin shugabannin biyu suka sauka a birni mai inda suka gana da shugaban gwamnatin rikon kwarya janar Abdulrahman Chani kahin daga bisani su tattauna da mayan jami'ai ciki har da tsaffin shugabannin Nijar tsaffin shugabannin biyu na Benin yayi Boni da Isofar gulo sun iso Nijar ne domin kashe wutar da tattaso tsakanin kasashen biyu wanda ya samo asali bayan tsarewa tare da kaiwa gidan kaso tawagar wasu 'yan kasar ta Nijar su biyar ma'aikata ma'aikatan wabko wani reshen kamfanin kasar china cnpc ranar biyar ga wannan watan tun daga wancan lokacin mahukuntan niger suka ɗauki matakin rufe rijiyoyi da ke kai man zuwa bututun mai da ya haɗa niger da ƙasar benin kamin haka hukumomin sojin niger sun ci gaba da barin iyakokin ƙasashen biyu a rufe kuma har zuwa lokacin kammala wannan ziyarar babu wata sanarwa a hukumance da aka fitar daga bangaren gwamnatin niger ko kuma bangaren su tsaffin shugabannin na benin biyu a matsayinsu na baki baki umar sani majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla mutane miliyan 25,600 kwatankwacin rabin al'ummar ƙasar sudan ke fama da yunwa a daidai lokacin da ɓangarori biyu ke ci gaba da faɗa da juna hawa aliyu na ɗauke da ƙarin bayani Rahoton Majalisar Ɗinkin Duniyar ya ce daga cikin jimillar adadin mutanen da ya bayyana akwai dubu ɗari bakwai da hamsin da biyar da tuni suka fada cikin bala'in na yunwa yayin da wasu miliyan takwas da rabi ke buƙatar agajin gaggawa. Wuraren da yunwar ta fi shafa su ne babban birnin ƙasar Sudan wato Khartoum sai wasu yankunan dafur Kordofan da kuma jihar El Gezira. tun cikin watan afrilun shekarar 2023 kazamin yaƙi ya ɓarke a sudan tsakanin sojojin gwamnatin shugaba abel fatah al da kuma dakarun kai ɗaukin gaggawa ta rsf da suka yi tawaye ƙarƙashin kwamandansu muhammad hamdan daglo an gaida hawa aliyu 'yan sandan kenya sun yi amfani da hayaƙi mai sa ƙwalla wajen tarwatsa masu zanga-zanga tare da rufe dukkanin hanyoyi da ke isa fadar shugaban ƙasar bayan da aka ci gaba da gudanar da zanga-zanga a wasu biranen Kenya ji Alhamis. Duk da cewa shugaban kasar ya ba da kai bori ya hau na janye kudurinsa kan karin haraji. Yanzu dai masu zanga-zangar na bukatar shugaba William Ruto ya yi murabus. 'Yan sandan Zimbabwe sun lakaɗa wa magoya bayan 'yan adawa da dama duka tare da kame wasu da dama a wajen kotu da ke harare babban birnin kasar a ranar Alhamis jiya kenan. bayan da aka hana wa 'ya'yan jam'iyyar ccc beli bayan kama su makonni biyu da suka gabata rfi a kasar faransa wani bincike da kungiyoyin kare hakkin bil'adama irin su cncdh na bayyana damuwa ganin yadda ake ci gaba da fuskantar kyama da nuna wariya tsakanin al'umma abdullahi isa na dauke da karin bayani a faransa wani bincike daga kungiyar kare hakkin bil'adama ta kasar wato cncdh mai zaman kanta na nuna cewa zahiri dabi'u da kalamai na nuna wariyar launin fata da rashin haƙuri na ƙaruwa a wannan ƙasa wannan ƙungiya a rahoton ta na shekara-shekara ta bayyana cewa wasu daga cikin ababen da suka haifar da haka sun kasance rikici tsakanin isra'ila da falasinawa da kuma rawar siyasar da shugaban ƙasar emmanuel macron ke takawa a fagen diplomasiya da sauran ƙasashen duniya ta bayyana cewa wani bincike da kuma jin ra'ayoyin mutan ƙasar na daɗa nuna cewa jam'iyyar adawa ta national rally wato rn ce ke kan gaba a zaben 'yan majalisar dokoki da ke tafe wannan jam'iyya na ci gaba da assasa ɗabi'u na tauye 'yancin bakin haure a faransa idan aka duba tarihi jam'iyyar ta rn ta lashe kujeru 88 a zaben majalisar dokoki na shekara ta 2022 inda ta zama jam'iyya ta biyu mafi girma a majalisar dokokin ƙasar ta faransa da kuma lashe kujeru 30 na 'yan majalisar dokokin tarayyar turai a zaben da aka gudanar a farkon wannan watan an gaida Abdullahi Isa. Shugaban Amurka Joe Biden da babban abokin hamayarsa tsohon shugaban ƙasar Donald Trump sun gwabza zazzafar muhawara ta farko a daren Alhamis gabanin zaben watan Nuwamba, inda suka fafata kan batutuwa da suka shafi tattalin arziki da harkokin ƙasashen waje musamman yakin Ukraine da Gaza. Hakkin zubar da ciki da kuma batun ƙaurar baƙi zuwa Amurka. muhawarar da aka shirya a hedkwatar gidan talabijin na CNN da ke Atlanta ya tabbatar da irin gaba da ke tsakanin mutanen biyu saboda ko musabaha sun ƙi da juna kamar yadda aka saba gani a sauran muhawarori inda suka yi ta suka da ƙaryata juna ƙungiyar hezbollah ta ce ta harba rokoki da dama wani sansanin soji da ke arewacin isra'ila jiya alhamis a matsayin ramuwar gayya kan harin da isra'ila ta kai ƙasar lebanon inda ta sanar da cewa harin ya kashe mayakanta hudu hezbollah da ke ƙawance da hamas ta ce martani kan hare-hare da Isra'ila ta kai birnin Naboti da ƙauyen Sohmor. Mayakanta sun kai hari kan babban sansanin tsaron sararin samaniya da ke arewacin Isra'ila. Ƙungiyar ta kuma bayyana kai wasu hare-hare guda biyu mabambanta kan sojojin Isra'ila, ciki har da wanda ta yi amfani da jirage mara matuƙa. a wata sanarwa da rundunar sojin isra'ila ta fitar kuwa ta ce ta gano kimanin rokoki 35 da suka tsallaka daga lebanon kuma sun cafke kasari daga ciki takwas da minti goma lokaci ne na labarin wasanni kuma ga zainab ibrahim ta so. ma ahmad abba barka da kokari ɗazu na ɗauko batun labarin nan kuma sai lokaci na ya yi a nan kafin na sauka eh. A paris saint germain za ta yi tunanin zawarcin dan wasan gaba na manchester united marcus rashford mm. kuma idan ta samu ƙwarin gwiwa dan wasan na ingila din mai shekara 26 wato a shirye yake ya koma ƙungiyar a nan kuma manchester Manchester City ba ta kawo cikas ba a yunkurin Bayern Munich na daukar dan wasa Michael Olise hmm. mai shekaru 22 daga Crystal Palace. Aston Villa ta ki amincewa da tayin fan miliyan 20 daga Tottenham kan dan wasa na tsakiya wato na Ingila kenan Jacob Ramsey. Eh. a yarjejeniyar da ta shafi dan wasa na tsakiya na Argentina Giovanni Lo mai shekara 28. To tsohon dan wasan tawagar Kamaru Landry Nguema ya mutu bayan wani mummunan hatsarin mota a Kamaru. Hmm. Tsohon dan wasan ya taka leda a kungiyoyin Parkhead da Nancy a Faransa hmm. da kuma wasu kungiyoyin kasashen Turkiya da Norway da kuma Celtic. Yasa a Celtic ne ya yi fice sosai. haka mm. to hukumomin kwallon kafar uh, kamaru sun tabbatar da mutuwar tsohon dan wasan mai shekaru 38 a wani mummunan hatsarin mota da ya ritsa da shi tsakanin yawunde da bafusam mm, wannan hanya ana eh, samun hadarra sosai sosai eh. eh to shine ai dazin nake cewa ya kamata hukumomin gwamnati su yi duk mai yiwuwa don tabbatar da wato rage yawan haduran da ake samu a wannan hanya mm. to uh, wato masu bibiyan euro 2020 2024 kamar da yadda suka sani gasar eh, eh, turai haka an mm. kammala wasannin rukuni na gasar ah, bayan da tawagogi 32 da ke cikin gasar suka kammala ah, buga wasanni uku uku aka gano waɗanda za su koma gida da kuma waɗanda suka je zagaye na 'yan sha shida. Sosai. Mm. To na 'yan sha shidan dai akwai Jamus mai masaukin baki da Italiya da ke kare kambun mm. da Faransa da Ingila da Spain da Belgium da Netherlands da Portugal da Turkiya sannan akwai Switzerland sannan Denmark akwai Slovakia da Georgia da Slovenia da Romania da kuma Austria. To hukumar UEFA ta kori ɗaya daga cikin alƙalan wasa a gasar cin kofin nahiyar Turai tun wato tun farko kenan da aka mm. fara wasan mm. bayan da aka buga tsakanin faransa da austria mm. wasan da a cikinsa ya yi wa dan wasa kiliyan mbappe ƙarin gargaɗi saboda ya shiga fili ba tare da izini ba. To a nan kuma hamshakin attajirin ƙasar Portugal Bizina eh, wato Shivi ya yi wa tawagar 'yan wasan Georgia alƙawalin dala miliyan goma sakamakon nasarar da suka samu a wasansu da Portugal mm. a daren Laraba da ta gabata inda suka samu ci biyu da nema. Ba sun doke bai ba su kawai ina kuma alƙawari. <laughs> Lallai Kafin a doka wasa. Ai to tunda ya furta kuma kaga hamshakin attajirin attajiri ne dole eh. zai ba su. <laughs> To nasarar da suka samu dai ya ba su damar hayewa zuwa zagaye na biyu a gasar cin kofin nahiyar Turai na Euro 2024. Eh. Tawagar da ke karbar horarwa daga Willy Sagnol sun samu nasarar tsira daga rukuni na shida a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashe hudu da suka zo na uku kuma suka nuna bajinta. To kuma yanzu za su buga da Spain a zagayen 'yan sha shida. Muna godiya kwarai da gaske Zainab Ibrahim. yanzu kuma sai mabuɗin taska mai sauraro kana iya garzawa shafinmu na intanet hausa.rfi.fr don karanta muhimman labarai da muke wallafawa ko sauraron hira ke da shirye-shirye da suka gabata ko ma kallon bidiyon da muke sanyawa Bugu da ƙari za ku kuma iya ziyartar shafinmu na RFI Hausa a Facebook don kallon bidiyo kai tsaye na labarunmu na karfe biyar. Wasu daga cikin labaran da aka ji kuma za a iya karantawa ko sauraro a shafinmu na intanet. Ministoci da manyan hafsoshin tsaron kungiyar ECOWAS sun tsaye da yawan dakaru da kuma kudaden da ake bukata domin yaki da batun ta'addanci. Kungiyar kare hakkin bil'adama ta Amnesty International ta ce daga tsakanin watan Janairun shekarar bara zuwa Fabrairun wannan shekarar kimanin mutane dubu biyu da 2,600 su mata da ƙananan yara ne aka kashe a wasu har-hare da aka kai yankuna hamsin na jihar Benue da ke ke Najeriya. Tsaffin shugabannin jamhuriyar Benin biyu sun kammala ziyarar aiki ta kwanaki uku a Nijar don nemo hanyoyin kawo ƙarshen zaman tankiya da ake fuskanta tsakanin ƙasashen biyu a minnan juna. a sudan wasu alkalima da majalisar ɗinkin duniya ta fitar sun ce mutum miliyan goma sha takwas ke fama da matsanancin rashin abinci yayin da yara ƙanana sama da mutum miliyan uku matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki ta shafa a shafinmu na intanet da kuma dandalinmu na sada zumunta za ku iya kallon bidiyon yadda tarzoma ke ci gaba da tashi a ƙasar kenya duk da matakin shugaba ruto na soke dokar mai cika da cece kuce sannan akwai bidiyon cikakkiyar hira da ministan tsaron najeriya kan batun taron ministoci da hafsoshin tsaron ecowas da zumar yaƙi da ta'addanci kuna iya garzayawa domin kallon wannan bidiyon Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na RFI don samun ƙayatattu da kuma sanya har labarai daga sassa daban-daban na duniya. ku bibi RFI Hausa, ku To haka take kuma iya sauke manhajar RFI Hausa Pure Radio domin ci gaba da sauraronmu ko sauke shirye-shirye da ke ƙayatarwa da dama a wannan shafi. A cikin shirin rawayin ku masu sauraro kamar yadda aka saba kowace ranar Juma'a fili a buɗe yake ku bayyana mana ra'ayinku kan duk wasu batutuwa da ke ci muku tuwa ƙauriya kama daga harkokin siyasa zamantakewa ilimi da dai sauransu ku tuntube mu a manhajar mu na whatsapp kamar yadda kuka saba ko kuma shafin mu na facebook to bari mu je ga shirinmu na gaba